ba ga gaba irin abin irin cin mutuncin da wannan sakarin ya zo ba iliyar suleiman eh bayan an binne ta ne sai malam bashir ya ce to kowa ya mata addu'a saboda haka nan sai ya ta nema mata gafara allahumma gafirar hawa ha mutane suna amin a abin nan da aka gama shi mamala abdullahi eh, eh, garan kaya sai malam mamala abdullahi bai ce ni ma in yi muka dan dai mata addu'a haka dai ya ce suna kenan eh, haka kuka haka mana ba haka mana ba da iliyas wannan na ce na doye ya dinga ba barawo amma yi tsoron ba shi ba gaira ba zai to yanzu ana bukatar ka ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan ka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yau muna dauke da azumi na biyar a cikin wata mai albarka na ramadana wannan ko za a basu Allah tarkajiya ku kuma muna cikin darasinmu na tafsiri wanda yau insha Allah za mu tashi akan aya ta bakwai ko in ce aya ta ah, nan aya ta biyar a cikin suratul fajari idan yan uwa ba su manta ba a farkon wannan sura mun karanta rantsuwa guda biyar da Allah ya amma ba mu karanta abin da Allah ya rantsuwar a kansa ba wanda shi ne da zama darasinmu in mun manta ba Allah ya rantse da walfajiri ya rantse da layalin ashar ya rantse da ashafa ya rantse da alwitir kuma ya rantse da allaili idza yasri don mun yi bayanin abin da waɗannan kalmomi na alkur'ani suke nufi amma dai rantsuwa ce Allah ya yi shi ubangiji Allah maɗaukakin sarki la yus'alu amma ya fa'alu ba a tambayarsa abin da ya aikata ba a ce don me ya yi kaza amma wahum yi aluna wanda ba Allah ba ana tambayarsa don haka nan shi yana da ikon da zai rantse da duk abin da ya ga dama ya rantse da shi amma mu ba mu da ikon mu rantse sai da Allah shi kadai man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut wanda duk zai rantse to ko rantse da Allah ko kuma ya shiru wannan shine kaida ba za ka ce na rantsa da ka'aba ba ba za ka ce na rantsa da annabi ba ba za ka ce na rantse da kabarin na ba ko na rantsa da rawanin shehu ko na rantsa da eh, daudu wani abin da ba Allah ba malamai suke cewa kun ga kaman alkur'ani girma maganar Allah ce maganar Allah kuma siffar Allah ce subhanahu wata'ala to duk da cewa maganar Allah siffar Allah ce amma suka ce idan ka ce na rantse da alƙur'ani idan ka ce na rantse da alƙur'ani suka ce to ba za a ce ka rantse da da siffar wani ba amma abin da kai baka da wanda kake koyi da shi ba za ka taɓa ganin inda manzon Allah ya faɗi haka ba mm. ba za ka taɓa ganin inda wani sahabi ya ce na rantse da alƙur'ani ba ba za ka taɓa ganin wani tabi'i ko shugabannin mazhabobin nan namu ka ji wani ya ce na rantse da alkur'ani ba wai don cewa in ka rantsa da alkur'ani ka rantse da abin da yake ba siffar Allah ba hmm. a'a amma ba ka da wanda kake koyi da shi akan haka shi za aka ce to shikenan barin yafi ka rantsa da Allah ka rantsa da kudurar Allah ka hmm. rantsa da zatin Allah da sauransu ko ka rantse da ubangijin ka'aba duka na iya wannan Allah ya sa mu gane to amma shi Allah in ya ga dama sai ce na rantse da dare ko na rantse da rana ko rana na rantse da walha duk yana da ikon yin abin da ya ga dama kuma wanda ya sai tambaye shi to shine karatun mu na gaba tara a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد قم ذات العماد الله سبحانه وتعالى bayan ya yi wannan rantsuwa wasu malamai suka ce wannan shine jawabul kasami din shine abin da Allah ya rantse a kansa ma'ana Allah ya rantse sai ya azabtar da waɗanda ba su bi tafarkin manzansa ba hmm. sai ya azabtar da waɗanda ba su yi tauhidi ba hmm. yaya aka yi aka gane wannan saboda Allah ta'ala bayan wata rantsuwa da bai faɗi akan abin da ya rantse ba sai kuma ya ce alamtara ka gani ba ne gani irin na zuciya ko kuma gani irin na asar alamomin ta wato waɗanda Allah ya halakar dinnan ka je garin annabi salu kaga ga alamomin waɗanda suka zauna a garin kaga ga irin gidajensu ka ga yadda suke rarake dutse Allah ta'ala ce alam tara baka gani bane gani irin na zuciya ko gani na ido in ka je garin kaifa fa'ala rabbuka bi'ad baka ga yanda ka kai aikata da adawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa amma adun فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الله تعالى fa amma adun wato su adawa fa Allah ya halakar da su birehin da wata irin iskar guguwa mai ƙarfe sarsarin wato iska ce mai tsananin sanyi kuma mai wani irin gunji sarsarin atiya Allah ta'ala ce sakharaha alaihim sab'a layal Allah ya sake ta a kansu ba tsayawa tsawon wato ainihin saba a layalin dare bakwai wa samaniya ta ayya da kuma yini bakwai takwas wannan ya gwada cewa wannan iska da daddare take tashi kuma kasancewar ubangiji ya ce iska ce wato mai tsananin bala'in sanyi to idan ana yin mukumukun sanyi da rana ya fi tsanani ko da daddare da daddare hmm, to sai Allah ya saka musu iskar da daddare dan sanyin ya tsananta hmm. suka ringa daskarewa hmm. ta guntile kan wani ta guntile gabar wani kaga mutum ya san dare kawai Allah ta'ala ce sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman ay mutatabi'an wannan daren yana bin wannan wannan iskar tana bin wannan wannan yinin yana bin wannan ba wannan yini ba wata minti ɗaya da aka samu ta hutawa babu hmm. Allahu akbar hmm. wa zamani ayati ayyamin husuma wadansu ma suka ce husuman din hmm. jam'i ne wato ainihin nahisat wadansu kwanaki ne wadanda suke babu alkhairi a cikin su kwana takwas dare bakwai babu alkhairi babu jin daɗi babu walwala babu kwanciyar hankali babu iska babu wato abin nan sai iska kai mai tsananin sanyi wanda ke daskarar da wanda ta biyo ta kansa mm. Allahu akbar mm. Allah ta'ala ya ce samaniya ta ayyamu zuma mm. fatara alqawma fiha sar'a sai ga mutane ga sunan da sun sun faffadi ka annahum a'jazu nakalin kai ka ce ku da dino ne khawiya wanda take ainihin wato lalakakke saboda kar sai ta shiga ta dubura su ta fita da bakin su ta lalace komai cikin ya daskare ya zama kankara gangan jikin ya daskare ka zama abin tsoro ga sunan gudur-gudur a cikin gari kamar kututulan dabino ka annahum ajal na kanin kawuya. Allah ya ce ba altara rai lahumin baqiya yanzu akwai sauran adawa babu tafi kuma adawan nan mu ga aya ta gaya mana Allah ya ce da bai taɓa yin irinsu ba Allah ya yi su wato waɗansu ce ainihin wato kamar tsawon tsawon annabi adam mita 60 wani mutum ɗaya yanzu ina da tsawon mu za mu kai mita nawa biyu ne ko ɗaya da wani abu ko ba ka bane to su mita sittin sannan gashi Allah ya ba su ƙarfi Allah ya ba su kuma sarrafa abubuwa cikin sauƙi amma duk wannan ƙarfin nasu saboda ƙarfin da suka ga suna da shi suka ce man ashaddu min naquwa waye wanda ya isa waye fi mu ƙarfi Allah ya ce ban san Allah wannan wanda ya halice su ba huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu bi ayatina yajaduna Allah ya fi su karfi sai kuma ya gada musu ya fi su karfin fa arsalna alaihim ko hmm. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ألا تألاتي واتو آه، ما يفركم آير إيه، أخذناهم في الأزل الآية wato Allah ta'ala rihan sarsarar na hisab hmm. Allah ya ce mun aika musu iska mai wato sirsari ma'ana ka san idan ana sanyi zaka ji hmm. saboda ainihin tsananin sanyi hmm. to irin iskar kenan wanda Allah ya saka musu na hisab kuma fi ayyamin na hisab a cikin yanayi marasa albarka yanayi masu tsanani yanayi marasa wato ainihin jin daɗin zama eh linuzikahum azabal khizi ko dan mu dandana musu azabar wulakanci saboda me saboda sun nuna suna da karfi Allah in Allah shine kawai mai karfi shine alqawiyu kai ka zama azaif haka yace kulikal insanu ba to in kace kai alqawiyu ne kuma Allah alqawiyu to sai ya karya ka in Allah yace shi almutakabbiru ne kai ma kace kai almutakabbiru ne ka shiga uku in yace alazizu ne kai ce ne kai azzalilu ne azzalil shine zaman lafiyarka an gane Allah ya ce lulluka azab wal azabul akhirati akhza hmm. kuma azabul lahira tafi wulakanci tafi nuna wulakantuwar su ko mu lafi sunu kuma wanda ya taimake su nan sai Allah ta'ala ce hmm. iram iram zatil imad wato iram an faɗe ta ne domin a bambanta maka tsakanin adawan nan guda biyu akwai adinul ula hmm. akwai adinul saniya to al'adinul ula adawa na farko su ne wanda Allah ya aika wa annabi hudu su ne da suke a ƙasar yaman a ɓangaren kudancin jazirar larabawa a ɓangaren kudancin jazirar larabawa hmm. dama annabawa larabawa guda hudu ne hmm. annabawa larabawa guda hudu ne kadai hmm. akwai annabi hudu balarabe ne akwai annabi salihu balarabe ne akwai annabi shu'aibu balarabe ne daga nan sai annabi muhammad duk sauran annaba ba balarabe sai waɗannan ƙwaya hudun kawai an gane to su waɗannan adawa suna zaune a ɓangaren yankin yaman a haƙa mm. su kuma wato ainihin iram wato su kuma adawa ne amma sai Allah ta'ala wato sorry sai Allah ya ce iram abinda yake nufi da adawa nan iram iram din suna ne na Ya'yan abin nan hudu din ya'yan ada ƴaƴan adu din hmm. ne domin dama wannan suna nasu suna ne na ainihin wato kabila eh hmm. Allah ce zatul imad hmm. su waɗannan adawa mutane ne wato masu tsawon gaske amalikawa ne aka ce imad din su mutanen ake nufi adawa siffarsu ce wasu ka ce a imad din wato ainihin yanayi ne ko ma'abuta gini mai tsawo ko ma'abuta hemomi masu tsawo manya-manya to kowanne ka ɗauka duka biyun suna da shi suna da gini manya-manya kuma su ma manya-manyan jiki Allah ya musu Allah ce lam yukhlaq allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah ya ce su waɗannan kabila adawa su ne waɗanda Allah bai taɓa halittar kwatankwacinsu ba a girma a girman jiki hmm. ko kuma wannan gari da suka gina mai gina-gina irin wannan manya-manya ba a taɓa yin gari mai girma irin wannan garin nasu ba hmm. kowanne ka ɗauka aya ta ɗauke shi sai ya ce وثمود الذين جابوا الصخر بالواد na uku kwance na biyu hmm. daga waɗanda Allah yake buga misali ga waɗannan ƙureshawa don su gane su dawo kan hanya su gane su ma ba su gagar Allah ya azabtar da su ba sai Allah kuma ya ambaci samudawa mutanen da Allah ya aika wa annabi salihu ya ce wa samud da kuma samudawa wanda yake su ma kakansu ne mai wannan sunan sai aka ba wa ƙabilar sunan kakansu allazina waɗannan da jabu sakra waɗanda suke yanko a sakar jabu daga aljaubu ne aljaubu kuma shine alqadau ko kuma wato aljabal bilada ma'ana ya yawo a cikin ko kuma jabar sakara ma'ana ya yanko wani jingime man dutse sai ga dutse ne kaman ya girman girman dutsen dala ko yafi girman dutsen wato ainihin gwauron dutse hmm. bin da ya sa na ambata mana wannan saboda su muka fi sani mu a nan yankin abin da ya shafi dutsuna kuma wayancan dutsunan ba irin wannan bane kamar misali ne kama da laka su dutse ne baki kiran irin mai tauri amma haka za a je a cicciɓo dutsen a yanko shi gaba ɗayansa a shigo shi a gangaro da shi cikin wannan wadi wato wannan wannan wannan wannan rami da suke zaune sai a zo a rarake shi a mai da shi gida a yi masa ɗakuna a yi masa eh, kujeru duk da shi za a yi a lokacin da muke karatu hmm. a ainihin wato madina an taɓa kai mu ziyara wato ainihin wannan garin annabi salu yadda za a ga dutse an lalake shi an mai da shi hoton zaki ko an mai da shi hoton damusa ko hmm. kuma an yi gida da sauransu hmm. Allah ta'ala ce wa samuda allazina jabu sakara su Allah yana son ya nuna mana irin karfin su wanda Allah yake cewa wata ne tunar jibala ko minar jibala biyutan farihina kuna ilalake dutse inda ka san ana yi wa wani abu da za ake hurawa sarewa ko mm, eh da za ga an an samu takarda an lalake ta an lalake ta sai yara su rika hurawa mm. to yanda kaga ana wa takarda din nan a mm. lalake ta a lalake ta yanda kaga ana yi wa shantu a lalake shi haka suke wa dutse su lalake dutse nan a mai da shi ɗakuna nan a mai da shi tsoro nan a mai da shi bentuna nan a mai da shi haka dai za ga ainihin wato sun yi wa dutse hmm. bilwad hmm. kuma sai Allah ta'ala ce jabo sakara bilwad bai ce filwad ba hmm. idan da a ce jabo sakara bilwad eh, filwad kenan a cikin kwarin suke yanko dutsen amma da aka ce bilwad wato suna yanko dutsen wanda yake gefen wannan kwari da suke rayuwa a cikinsa su dutsunan suna gefe su kuma nan karkashin dutsen guri ne wanda yake eh, fili amma a ƙasan dutsen to a nan suke rayuwa to sai a je a yanko dutsen a kawo shi nan a yi abin da aka yi dama da shi ko a je a tadda shi a inda yake a lalace shi a mai da hira sai Allah ya ce fir'auna da kuma fir'auna ma'abucin autad autad din nan shi ma malamai sun yi magana guda biyu wasu ka ce da ake nufi da autad waɗannan a haramat din hiramat waɗannan manya-manyan ginin da ainihin wanda ko duk wanda ya je misir yanzu ya ga waɗannan gini wanda in ka ɗaga kanka za ka ga hango wato tubalin ƙarshe sai hular ka tabaɗi saboda girmansa kuma kowane wato ainihin abin nan dutse ɗaya duk a kori da aka ɗauka aka ɗora wa wato dubali ɗaya to sai dai tafi nan ba za a iya ƙara mata nabi ba saboda girman dutsen amma haka aka ringa ɗora wannan bayan wannan a ɗora wannan bayan wannan a ɗora wannan bayan wannan har dutse na ƙarshe kuma ga yi tun zaman tun kafin annabi musa har zuwa yanzu ginin yana nan me aka sa masa wani irin siminti ne wani irin abu ne yana nan har yanzu kuma an yi ne domin me domin alfahari ba don abu Allah ba ba don aibautar Allah ba fir'aunoni ne kasan in ka an ce fir'auna ana nufin sarkin misira kun ga mu a nan a sarauta irin tamu ta gargajiya akwai sarki akwai hakimi akwai eh, dagaci akwai mai unguwa ko mm. duk wanda aka ce sarki mm. to an san irin nau'in sarautarsa da fadinta mm. duk wanda aka ce hakimi an san karkashin wa yake duk wanda aka ce dagaci an san karkashin wa yake duk wanda aka ce mai unguwa an san shi kuma yana karkashin dagaci to yana ce fir'auna kamar a ce president wato shugaban kasa haka ake yi a misira su wanda kaji an ce masa fir'auna ana nufin shugaban kasa to tunafin fir'aunan annabi musa wannan gine-gine domin fir'aunan ba wai da kan wanda ya zama annabi musa aka fara fir'auna ba shi ma kafin ya zo akwai fir'aunoni suka gabata kuma kowanne ya zo ya yi irin wannan gine-gine kuma dukkanin su kowanne yana nan abinda ake yi in ya mutu nan za a sa kabarinsa sannan kuma duk gwagwalen da ya wawura nan za a sa ba za a amfani da su ba ƙasa ba za ta amfani da su ba haka za a kulle don idan an zo wanda ya zo na gaba ya ga wata irin dukiya wannan fir'aunan ya tara shikenan ya tara gwalagwalai ya tara azurfa ya tara kayan kayan mulki da kuɗi da waye ƙasa ba za ta amfani da shi ba masu gado ba za su gada ba kawai sai dai a bashi don a rika nuna mulki kawai to shine ainihin wannan ah, abin da haramat din to wannan ana kiransu autad wasu ka ce a'a ba su ne autad ba autad waɗansu guraren ɗaure mutane ne waɗansu durkoki ne da shi fir'auna yake da su duk wanda ya masa laifi sai a je a ɗaure shi a jikin waɗannan durkoki a yi masa azaba wanda za a kashe a kashe kamar yadda ya ce ainihin wato zai zai tsire su sai su zo in nakal mm. to ire-iren waɗannan guraren su ne ake kira al'autar wallahu alam mm. allazina الذين طغوا في البلاد سوني ودن suka yi dagawa ma'ana suka wuce gona da iri a garuruwa kun ga in kuka fir'auna a bangaren saban Allah ya wuce gona da iri yace ana rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace zaruni aqtul musa wal yad'u rabbahu kaji ba ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san akwai wani Allah da ya tantanta abota masa ba in ba ni ba yanzu fir'auna yace ana rabbukum al'ala wai shine ubangijin mu ji ba al'ala amma kuma shi da kansa sai yazo yace da mutanansa ibn lisaran la'alli tsali'u ila ilahi musa to ina zaka je kai da kake a ala inda kai ne a alam ina zaka tafi kai kana nan kasa kuma za ka tafi sama ka yi faɗa da allan sama ka ga ya da ƙarya yake ba alala ba ne shi eh to waɗannan ɓangarori guda uku me yasa allah ta ta'ala yake amtawa waɗannan saboda su ne kafaran da suka kusa da su suna ganin su a tafiye-tafiyarsu na kasuwanci in sun yi hanyar tabuka suna ganin garin annabi salihu in sun je yaman suna ganin irin matsayin mulkin da adawa suka yi da irin kafircin da suka yi da irin karfin da suke da shi suna da shi in sun yi bangaren misira suna ganin irin karfin mulki na fir'auna kun ga anan ma Allah ya kawo mana shafa'i da wutari shafa'i da wutari su ne laraba guda biyu adawa da samudawa wutari shi ne fir'auna wato in ka lura ita wannan sura gaba ɗaya tana tafiya akan ashafa wal wutar eh saboda haka nan ma ta sake ta sake ainihin wato kawo mana an gane saboda haka Allah ta'ala ya ce fa aksaru fa aksaru fi alfasada fa fi alfasada kuma sun yawaita barna fiha a cikin waɗannan garuruwa nasu sun yi barna a wannan garuruwa idan ka dauki bangaren saban Allah hmm. sun kai matuƙa idan ka dauki wato ainihin dagawa eh, irin ta mulkin zalunci nan ma sun kai matuƙa fasabba alaihim rabbuka fasabba alaihim rabbuka sauta azab sai ubangijinka ya kwararo kai daga jin kalmar sabbu zaka fahimci abubuwa guda uku zaka fahimci wani abu ne na bala'i ya taho daga sama zuwa ƙasa aka kwararo na biyu zaka fahimci ƙarfi da kaji sabbu ka san ba a hankali aka zuba ba da kaji sabbu zaka san ba kaɗan aka zuba ba eh Allah ya ce kuma me aka zuba sau da azab wato bulalar azaba Allah ya kiyashe mu na'am inna rabbaka labil mirsad lalle ka yana nan a madakata ma'ana yana nan yana kallon kowa yana muraƙabar kowa yana lura da kowa da haka yana waɗancan masu ƙarfin yanda fir'auna da ya ɗagawa bai tsira ba bai ainihin tsira daga azabar Allah ba yanda ada wannan masu karfi yanda samuda wannan masu lalake dutse ba su sha ba balle ku da baku iya lalake dutse lalake dutsen nan ba da inji suke yi ba da hannu da hannu ba suke yi duk wanda zai iya lalake bakin dutse da hannu kasan ba karamin karfi gare shi ba to duk da wannan ba tsira ba Allah ta'ala ce yana nan a madakata ayi a hankali na'am فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم الله تعالى فأما الإنسان أما شي متن da kaji an faɗi abubuwan da wannan mutumin da Allah zai mana magana a kansa ya aikata za ka gane ba musulmi ba ne domin shi musulmi daga lokacin da ya zo musulunci ya shigo za a yi ta tarbiyyarsa a koya masa kyawawan halaye a koya masa kyawawan mu'amala a koya masa ainihin wato zaman lafiya da kalmomi masu kyau fa insanul kafir mutumin da yake mutum ne wanda ba mai imani ba idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ijarrabe shi fa akramahu ya gimama shi wa amahu ya shi ni'ima ko ni'imar mulki ko ni'imar lafiya ko ni'imar kuɗi ko wata ni'imar daga cikin ni'imomin duniya fa yaqulu sai ya ce rabbi akraman kai ubangiji ya girmama ni ubangiji ya ga cewa na cancanta shi a ganinsa in an masa abu cancanta ce isassa ce ta sa aka yi masa fa ya ƙulu rabi a karaman a ganin mutum wanda ba musulmi ba duk wanda aka ba wa mulki an girmama shi sansa Allah yake shi yasa ya bashi kun san akwai wata fassara da mutane suke yi walillahumma malikal mulki mm. malikal mulka mm. a malikal mulki tuti mulka man tasha mm. wa tanzilul mulka min man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadika alkhair ta rika fasarawa walillahumma malikal mulki tuti mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kake so wa tanzilul mulka min man tasha kana kwace mulki daga wajen wanda kake so wato izu man tasha kana gimama wanda kake so wato zillu man tasha kana kaskata wanda kake so wannan fasara ba daidai ce. domin man tasha aka ce ba man tuhibbu ba mashi'a daban mahabba daban Ƙulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka ga dama. Wanda ka ga dama ka ba shi mulki, Allah ya da ya ba fir'auna mulki sai yake yi. Allah da ya ba Namrud mulki san sa yake yi kafaran da muke gani suna wa Allah izgili kuma gashi ya ba su mulki san sa yake yi alamar Allah yana son ka ba shine baka mulki ba hmm. tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda kaga dama wa tanzi'ul mulka ta tasha ka kwace mulki daga wajen wanda kaga dama wato izu man tasha ka girmama daukaka wanda kaga dama wato zillu man tasha ka kaskantar da wanda kaga dama hmm. ba wanda kake so ba to saboda haka Allah ta'ala ya ce fa ammal insanu idan mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa wanda yake bulbulo masa ni'ima ya girmama shi ya ba shi ni'ima fa ya kulu rabbi akrama sai ya ce ubangiji na ya girmama ni kamar yadda karuna yake cewa inna ma utitu قال, قال إنما أوتيته على علم عندي قالوا لي يتي أنباني نيدن قريوة كده إتا ina da kwarewa wajen iya kaza na iya nemo kuɗi na iya ainihin tattala kuɗi na kware da kasuwanci na kware da business saboda haka wannan kwarewa ta wace ta sa aka bani ba Allah bane ya bani saboda haka nan kar a zo ana cewa wai in kawo zakka ni ni na samu kuɗi na saboda iyawata Allah ya kiyaye to nan ma shi to sai kuma ka ji shi kuma ɗayan fa me zai je. wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan Allah ya ce wa amma idza mabtalahu kun ga yadda Allah yake koya mana ladabin magana hmm. a can sai ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu an gane ko akramahu wa na'amahu hmm. nan sai Allah ya ce wa amma idza mabtalahu hmm. a maimakon ya ce fa ahanahu hmm. kamar yadda ya ce can fa akramahu bai ce fa ahanahu ba sai ya ce fa qadara alaihi rizqahu qadara alaihi rizqahu ya gwargwaje masa arzikinsa kalmar kadara tana nuna mana abubuwa guda biyu na farko an ɗan rage yawan abin da yake da shi na arzikinsa da yana biliyan yanzu ya dawo da ya dawo miliyan gare shi da yana da miliyan yanzu dubu ɗari gare shi ma'ana dai an rage yawan arzikinsa ma'ana ɗaya kenan ma'ana ta biyu fa kadara Allah ya wato kaddara raguwar arzikin domin Allah ta'ala komai da kaddara yake mm. to kaddararsa ta nuna masa wannan a bashi iya kaza shine fi dacewa da shi mm. a rage masa daga yanda yake da shi ya dawo kamar kaza mm. saboda shi arziki wani lokacin a baka kaɗan ya fi alheri saboda za ka fi jin sauƙin fitar da zakka yanzu Allah ya baka miliyan ɗaya Allah ya baka miliyan ɗaya ba za ka ji wahala ka ɗauko dubu ashirin da biyar ka ba da zaka ba ba zai maka wahala ba Allah ya baka miliyan goma ka ɗauko dubu ɗari biyu da hamsin ka bayar Allah ya baka biliyan ka ɗauko miliyan biyu da rabi ka cicciɓo su ka miƙa ba saye ba ba sayarwa ba abin yana nauyi to ina ga idan Allah ya baka biliyan goma ina ga idan Allah ya baka biliyan hamsin ina ga idan Allah ya baka tiriliyan a ce wannan tiriliyan din ka kasa ta gida arba'in ka ɗauko kashi ɗaya ka bayar biliyan nawa kenan biliyoyi ne masu yawa to sai ka ga kullum ɗan adam idan yana da kuɗi da yawa to bin Allah wajen fitar da zakka a cikin wannan kudin nasa ya fi masa wahala amma in kudin kaɗan ne sai ya ga to dan ya dan cire dubu dan ya cire dubu a cikin kaza ya bayar ai wannan ba zai dame shi ba to shi wanda aka gurgurje masa arzikin sa aka rage daga da yawa ya dawo kaɗan da ya buɗe baki sai ya ce sai ya ƙulu rabi a hana ubangiji na ya wulakanta ne a ganin jahili barinsa da talauci wulakanci ne ya zo masa daga Allah ba shi dukiya girmamawa ce a wani girmamawa ba ce don an baka duniya baya nuna Allah ya girmama ka inda kake gane Allah ya girmama ka in ya baka dukiya me kake da dukiyar kana sadar da zumunci da dukiyar kana taimakon addini da dukiyar kana taimakon mabukata da dukiyar kana gina lahirarka da dukiyar to nan ne ka sami girmamawa ba wai kawai an baka dukiya ba an gane idan aka barka baka da dukiya ba wai baka da ita kwata-kwata ba kana da ita amma ba kamar ta wane ba amma dai ta isa za ka samu dan abin da za ka ci ka yi iyalinka sutura ka ba su abinci da sauran hidimomi ba sai ka ƙarfantar da kanka wajen tambayatan ko tambayatan ba gode wa Allah ka wadatu da abin da Allah yi maka idan ma Allah ta'ala bai baka ba gaba ɗaya kar ka ɗauka tsana ka yi akwai hikima kuma da ka duba a cikin sauran bayansa sai kaga akwai wanda kafi sai kaga akwai wanda duk yadda kake din nan ka dala shi domin kai kudin ne baka da shi amma shi kuma lafiya ce bai da isa kuma wannan kudin da ya tara inda ya kai miliyan goma ko fiye da miliyan goma in za a ce ya kawo a bashi lafiya sai ya bayar ya so guda dawo daya ashe da Allah ya baka da ka ya baka da imanin ka kana ibada kana bin iyaye kana salati kana zikiri amma dai abin duniya ne baka tara ba wallahi ka gode wa Allah Allah ya hore mana saboda ka Allah ta'ala ce wa amma idza mubtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana to sai Allah ce duk wannan magana kyale ta bari a gaya maka gaskiyar abin da ya jawo maka wulakanta gashi nan abubuwa guda hudu Allah zai gaya mana me yace كلا بل لا تكرمون اليتيم بيكنا. ولا تحاضون على طعام المسكين بيكنا. تأكلون التراث أكلا لما بيكنا. وتحبون المال حبا جما وانا نيجا ومكولاك انت وانا نكوما شيكي ولاك انت قوة دولك دا Allah ya hore masa dukiya ya wulakanta to waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko dukansu ne ya jawo masa Allah ya ce abin da ya jawo maka lalacewar arzikinka abin da ya jawo maka tarwatsewar dukiyarka da kana da ita da yawa ta zawo yanzu babu Allah ce la tukuri muna da ba ka girmama marayu ba ruwanka da maraya a cikin harkokin dukiyarka ko maraya ya rayu ko maraya ya mutu ba matsalarka ba ce ba business ɗinka ba ne shi malaya a wai ka bayi sadaka ne abinda kowane malaya yake bukata ba akwai malayan da ya fi ƙarfin karɓar sadaka ubansa ya mutu ya bar masa miliyoyi ko ma biliyoyi me zai da sadakar ka nawa kake da shi da ba bashi bukatar malaya ba wai sadaka ba ne, ba wai a ɗauki wani abu a bashi ba ba kowane malaya ba ne yake da wannan bukatar ba shakka akwai marayu da suke da irin wannan bukatar amma ba kowane maraya ba amma gaba ɗayan marayu suna da bukata iri ɗaya Shi ne girmamawa tausayawa domin ubansa da zai zo ya rugo to shi maraya waye maraya wanda babansa ya mutu lokacin bai balaga ba yana yaro ɗan ƙarami babansa ya mutu Shi ne maraya to da babansa na raye in babansa ya dawo daga ofis babansa ya daga kasuwa babansa ya dawo daga harkokinsa sai ya ba ba ba baba baba sanda zuwa sai ya rungume shi ya zo ya zauna suna ta fira da babansa ya hau kan cinyar babansa su ci abinci tare da babansa ya yi fira da babansa to baban ya mutu kuma yaro ne karami yana buƙatar tausayi shi abin da bala ya buƙata tausayawa abin da buƙata ya ka shafa kansa ka ainihin wato zo ka zauna kai fira da shi ka ainihin wato yi masa abin da zai rika jin yana rage masa raɗaɗin rabuwa da babansa an gane shi ne Allah ta'ala ce kalla balla tukure muna laitima laifinku na farko kenan laifi na biyu wanda yake jawo ƙasƙanci domin ba kowa ne yake da abin da zai bayar ba ba kowa ne yake da abin da zai bayar wa mabukata ba sai Allah ya ce wala tahaduna ala ta'amil miskini ba kwa zigawa ba kwa kwadaitarwa ba kwa zabarar da mutane su rika ciyar da ala ta'amil miskini akan abincin mabukaci ce wala tahaduna ala it'amil miskini it'am daban kuma nemowa miskini abinci daban idan aka ce it'am ciyarwar ma'ana ka ɗauki abinci ka ba wa miskini wanda yake da bukata ya ci da wanda zai ɗauko abinci ya ba miskini ya ce ya ƙoshe ya tafi da wanda zai zo yana nemo mawadata yana nemo masu mulki yana nemo masu imani su kawo abincin miskinai a tara abinci a raba miskinai a tara sutura a raba miskinai da wanda zai da wanda zai dan baka kaci kamar yadda Hausa yake cewa ka koya wa mutum su ya fi ka kamo kifin ka bashi to wanda duk Allah ko da Allah bai hore maka abin da zaka ba miskine ba amma ya hore maka jajircewa ka rika nemo wa miskine din kamar yadda dan abin nan da ake yi lokacin azumi jama'a dan Allah ku kawo taimako a ba mabukata ku kawo taimako a ba rayu ku kawo taimako a ba iyayen marayu nemo wannan ɗin idan kana yi Allah ba zai bari ka wulaƙanta ba amma in ba ka yi to a nan ne za ka ga ihana daga ce rabbi a hanan kai ne ka wulaƙanta kanka ba ka yin wannan kuma idan ba ka yin wannan zaburarwar a wajen Allah kana ɗaya daga cikin siffofin wanda suka karyata da ranar alkiyama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 addinu anan yawmuddin ranar alkiyama wanda aka ce ya karyata da yawmuddin ko ya karyata da addin ma'ana ya karyata ranar sakamako to menene alamar yadda za mu gane wanda ya karyata ranar sakamako hmm. kazalika duk uletin. Shi ne wanda yake tun kuɗe maraya wannan ayar ta sauka lokacin Abu Sufyan bai zama musulmi ba hmm. yana da wata al'ada wato duk sati sai ya zo a yanka raƙumma manya-manya ya ringa rabar da naman kyauta lokacin mai musulunta ba amma da maraya ya zo inda aka ce wannan malaya ne ya zo wajen karɓar irin wannan sadakar shi da kansa da hankali shi da tunkuɗe shi ya faɗi a kansa wannan aya ta sauka kafin ya musulunta fazalika lazi ya du'ul yatim addau shine an gijewa duk wanda kaga yana an gije maraya ya tsani ya ga maraya yana kyarar maraya alama ce da ta nuna cewa bai yi imani da ranar alkiyama ba in ji Allah saboda haka idan Allah ya maka arziki ka tsinci kanka cikin waɗanda suke taimakon maraya ka gode wa Allah fazalika allazi yad'u al-yatim na biyu wala yahuddu ala ta'amil miskini alama ta biyu wadda ke nuna mutum ya karyata da ranar alkiyama ka gan shi baya ziga baya zaburarwa baya kwadaitar da nemo abincin da za a ainihin wato bawa miskinai in an ce da'am ko abin nan ala da'amil miskin ba wai abincin kawai ba ko abin sayan abincin ko abin sawa a jika ko abin biyan kudin makaranta ko abin biyan kudin maganin asibiti wani abu dai da muraya ko miskini zai bukata ba sai an ga mutane suna duk wannan mara da kake gani ai in bera yana da sata da dawa ma tana da wari in bera an tuhumce ya barawo ne kai to shi ma yana tuhuma da dawa don mai sai wari har yazo ya ɗauka Allah ya hore mana mawadata babu irin mabukata matalauta makafi kurahu kutare babu su a cikin inyamurai babu su a cikin yarabawa babu su a cikin sauran ƙabilu me yasa an muka je lef sai dai mu ga gurgu dan arewa musulmi yana bara sai dai mu ga kuturu dan arewa musulmi yana bara sai dai mu ga wane ne yana bara ina yan uwansa masu wadata ina gulagun wannan yankin ina kutaren wannan yankin ina makafin wannan yankin me yasa su ba sa bara saboda mawadan yankin suna kulawa da su gwargwadon yadda ya kamata suna kula da su za ka ga turawa ba imani suka da Allah ba amma suna da gidauniyoyi iri daban-daban na taimakon mabukata na taimakon gajiyayyu na taimakon suwaye na taimakon masu cuta iri kaza da yawa za mu ga an ɗauko magunguna daga ƙasashe daban-daban daga ainihin waɗanda ba musulmai ba an zo ana an zo da maganin ya za a yi a kawar da kuturta a duniya shi ba kuturta ba ne amma yana ƙoƙarin ya ga babu kuturta a duniya ya kawo kuɗi ya kawo magunguna ya dauki ma'aikata wanda da an kyale mu da mu da ainihin waɗanda Allah ya jaraba da wannan cutar da yanzu sai ta sai karuwa ta duk marasa yadda za mu ba wanda zai iya fitar da kuɗinsa don a yaƙi wannan wannan bala'in ta za mu zauna lafiya saboda haka nan wannan abin da muke yi ko mu zo muna zarge muna cewa kaza kaza ai ba ado bane ba ado bane wato ba kuma burgewa bane dan ka huda cikin ka da wuka ka zo kana kirari wa ka burge saboda haka Allah ta'ala ya ce wala wala yahuduna wala yahudu ala ta'amil miskin baya ziga baya zabularwa a ringa ainihin nemo wa miskinai abinci a ringa taimakon miskinai a ringa a samar da asibiti na kyauta a samar da makaranta yanzu kalli ka ga wani wanda ba musulmi ba ba dan yankin nan ba ya zo ya gina mana makaranta roto Kuroto. ga ta nan makaranta ta gani ta faɗa ya biya kuɗin albashi ya yi nufin ya sai littattafai ya yi komai na makarantar don mai ba za a samu wanda ya fi shi arziki bai irin wannan anan eh muna kallo yanzu gashi wasu ne za su wasu daga makka wasu daga kuwait wasu daga ina ne su wasu rika gina masallatan da za mu yi sallah suka gina mana masallatai amma mu in an kyale mutu ai mun bi kowa iya sallah mun bi kowa ibada to amma ba ma iya gina wa kanmu masallatan da za su wadace mu ko muna sallada saboda haka Allah ta'ala ce wala yahudu ala da sai ce fa wailu lil musallina allazina hum an salati musawuna idan kaga mutum yana wulakanta sallah alama ce ta cewa bai yi imani da ranar alkiyama ba allazina hum yura'una idan ka ga mutum komai na sai dai ya riya duk abin da zai ban da Allah ba wanda ya gani ba zai ba shi ya fi son yayi abu dan a faɗa ya fi son yayi abu dan a gani ya fi son yayi abu dan a ji shi riya kawai sannan wa yamna'una al-ma'una idan ka lura wato gaba ɗayan siffofin da Allah yake fito mana da su na rashin imani da ranar lahira rowa wa yamna'una al-ma'una na ya al-ma'un shine allura ba allura ko wuka ko gatari wani abin da zaka ci da Allah kana da allura da Allah ba ni rigata ta dan yage ba ni aran allura na taka in dinke rigata sai in baka kayanka sai ba zan bayar ba da Allah wani ba ni aran wuka zan yanka kaza ba zan bayar ba da Allah ba ni aran gatari zan sare itace ba zan bayar ba abubuwan alma'un sune abin da za a ala a yi amfani da shi bai ragu ba bai karu ba a dawo maka da kayanka wannan ma yamna'una su rika hanawa wa yamna'una al-ma'un amma waɗanda suka yi imani da ranar lahira suka yi imani Allah zai biya alaran ma ga ya mana abinda Allah ta'ala ya faɗa ya faɗa a kansu waɗanda su alama sun yi imani da lahira innal abrara yashrabuna إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن الأبرار متانا كيرك waɗanda suka yi imani da ranar lahira waɗanda suke gina lahirarsu ya shirabona suna sha min ka'asin daga wani irin wafi kana mizaju a kafura wanda yake wato ainihin abin da aka cakuɗa shi kafur ne hmm. kana shan abin shan hmm. wato kana jin ƙanshi Mm. mai ban sha'awa a cikin abin sha ce me عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا wannan abin da ake sha din wanda ake zuba a kofin a sha dan Allah ya nuna maka ba wai dan tsakuro shi akai ba ba zuwa akai da shi a dan jok ba a'a ainan mm. ido ne na ruwa wanda aka halice shi a haka mm. da yawansa da gararai dinsa, da ƙanshinsa da daɗinsa hmm. kawai sai dai a kamfata a sha kuma a bashi a nan hmm. sai dai a sha a bashi a nan hmm. ainihin yake rabu ya ibadullah yufaddiluna tafjira sai ta me na bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance in sun yi yace ya yayi tafiya in Allah ya dawo min da shi lafiya sai na yi azumin kwana uku wane baya da lafiya in Allah ya warkar min da shi wallahi zan yi sadaka da kaza kai bakance to suna cika wannan alƙawarin ɗin sun yi yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kaga kaga su wanda suke yin wanda suke tsoron wannan rana ko mm. Waɗancan kuwa yukazzibuna mm. suna karyatawa ne ranar alkiyama waɗannan waɗanda suke jin tsoron alkiyama suke jin tsoron abin da zai faru a ranar alkiyama kaji irin su ya kafo na yawon kana sharruhu musadira sannan kuma me wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira Allah ta'ala ta wa yut'imuna ta'ama kuma suna ciyar da abinci wa suke bawa miskinan suna ba miski yatiman suna ba malaya wa suna ba fansar yaƙi hmm. wanda aka kamo shi sai su ba shi kuɗi ya je fanshi kansa hmm. kuma a gare sai inna ma inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kawai muna ciyar da ku ne liwajhi llah dan Allah la nuridu minkum jaza'an ba wai biki ba ne mun jiran kuma ku mai da mana da biki wala shi ku kai ko da madalla mun gode din ku ba ma bukata ku kyale Allah ya gode mana la nuridu minku jaza'an wala shukura abinda yasa muke muku wannan inna nakhafu min rabbina yawman abusan dan dariya kun ga wannan shine alamar waɗanda suke jin tsoron ranar alkiyama to yan uwa anan zamu takaita abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada muna ƙara ga dan uwa wanda ya dauki nauyin sa wannan karatu a rediyo domin amfanin sauran al'umma alhaji abba boss eh, wanda yake mai kamfanin nana form a gidan gonan nan Allah lokacin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa bukatunsa Allah ya kare mu daga duk abin damuwa gaba daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar muna kare kiran jama'a ainihin wato su ba da taimako domin a bawa marayu ah, za mu faɗi wannan bawan Allah wani da ake kira Alhaji Husaini Yakubu ya aiko da shinkafa irin manyan buhu mai kwano 40-40 guda biyar ya aiko da shuga buhu uku ya aiko da gero mai kwano 40-40 buhu uku domin a raba malayu kuma kamar da muka faɗa ɗazu ne wannan abu da ake nema na taimakon malayu ba man sauran shekaru ba bana za mu raba da wurwuri saboda irin yanayin da ake ciki domin ɗan abin da aka samu a ba wanda suka sawwaka in an sake samu sai a sake ba wasu in an sake samu sai a ba wasu abinda za mu yi kenan da fatan da fatan Allah ya taimake mu za mu yi shawara da su masu kula da wannan harka namu insha Allah domin tsaye da lokacin da za mu sallama lokacin da za a zo a karbi wannan taimako na iya abin da ya zo hannun mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh